فأغمض والرابع الإخفاء عند الفاضل من الهروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سداتنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زي في تقا ضع ظالمة تقا وظنكم تقا تقا زد في تقا أقام النون والميم المشددتين بيتي ديني وغنمي من ثم نو ننشدد وسم كل لن حرف غن نتم بدا أقام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لل هنا الذي إذ الهجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإذحاهم فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الهجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام إظهار وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى قرنت أحكام النون والميم المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الهجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكامها إخفاء إذغام وإزحاغ فقد إخفاء إدغام وإظهار فقد فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى to kun manta ba ku kawo mana allo ba ko eh, muna da allo ina a yi jaffal kalam shi dai gobe wannan nan yan lajinatul ijra'at na la tujuru na ayyar shay'in ba ku da wani ijira'in da kuke yi Shi mutum yan kaɗan a cikinku na sha yabansu sauran kawai duk bulgatul majalisi na shirya nuni wal النون والميم المشددتين hukunce hukuncen mimun da nunun masu shadda mimun da nunun masu shadda mimun da nunun masu shadda almimul mushaddada da annunul mushaddada kullum idan aka ce a tashdid ibaratun an harfaini awwaluhuma sakinun wal akharu mutaharrikun kullum idan an ce shadda to ana nufin harafi ɗaya ne a wuri harfa biyu ne sai aka dunkule suka zama harafi ɗaya na farkon su dole ya zama saki ne mai sukuni na biyu kuma ya zama mai wasabi. to shi ne ake ce masa ashaddatu inna summa hukunci ɗaya ne wa gunna miman ka gunna ga mimun summa nunan sannan nunun shuddida matukar suna da shadda gunna dama can ga ta can duka gunnatun makhraju hal khayshumu gunnatun makhraju hal khayshumu gunna kullun daga kar hanci take fitowa shi yasa mutum ya toshe ta hancinsa ba zai iya yi ba in ka ba zai iya yiwa ba wasan mi kullun harfa gunnatin bada sannan kowanne daga cikinsu da almimul mushaddada da nunul mushaddada ka kira kowannensu harfa gunnatin harafin gunna ba da haka ya bayyana su dama ko da yaushe su ake ta magana kansu kun ga ana da almimul mushaddada ana da annunul mushaddada sannan ana da annunus sakina sannan ana da almimus sakina ka gani ko a kansu ake hukunce hukunci hmm? akwai annunul mushaddada hukmuha izharul gunna أقول النون المشد الميم المشددة إتما حكمها إظهار الغنة شيني وانا سننغى النون الساكنة بأحكامها الأربعة كو النون الساكنة لها من نون تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيين فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فالتعارف همز فهاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء والثاني إذ غام شيني ونا بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنه قسمان قسم يدغر فيه بغنة بينمو علم توقاشنا توصوني وانا من دعك مغانا سي أحكام الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة سيتي والميم إن تسكن ميم كما إن تزم ساكنة تنا لسكوني تجي قبل الهجاح kuma ta zo kafin harfofin hija'i huruful hija su ne waɗannan huruf ɗin guda 28 harfan harafi 28 to idan mimun mai ɗauri ta zo kafin su la alifin layyinati babu al'alifin layyina babu alifin layyina ni al'alifin layyina babu alif da babu alif wacce in an ce al'alifin layyina ita ce alif wacce ta kasance wadda ba a nutuki da ita wato alifin wasu kai tsaye a samu mimun sai a samu wani harafi a gabanta banda inda mimun za ta zo gaba kuma a samu alif da lam ko a samu haraf a samu alif aliful wasli wannan duk da shi da allo akwai aliful wasli akwai aliful kasu. hmm bizil da mai hankali alhija al'aqal alhija da haƙarami hankali alhija shi kuma shi ne wannan haɗa harafi shi yasa kuke ta tahaji a aiko a kamu ha salasatu idan aka samu wannan to da hukunce-hukunce guda uku liman babat amma fa ga wanda ya haddace daga ka haddace waɗannan hukuncin ikhfa'un akwai ikhfa'i idghamun akwai idghami wa izharun faqat sannan izhar me yasa yace faqat saboda babu iklabi ikhfa'un idghamun wa izharun faqat ay laysa hunaka domin iklabi ne a nunin sakina yake juyewa ya zama ne ya zama ikhfa'i amimun sakina فالأول الإخفاء na farko shine al-ikfa. inda ba'i ana masa ikfai a wajen ba'u tarmihim bi hijara tarmihim bi hijara shi yasa ake ce masa ash-shafawi da baki ake yin sa tarmihim bi hijara wa sammihi shafawiyya lil qurra'i sannan a wajen makaranta alqur'ani kace masa ash-shafawi in yasa ma ne ce liƙon ra'ina saboda akwai malaman hawan da suke ganin ba za a ce shafawi ba sai dai a ce shafahi a shafahi yu a sarfance kenan to shi ne zai ce su ƙurra'u suna cewa a shafawi ne hmm? domin ai saɓanin da suke yi menene a shafahu, a shafa, a shafa, lebe kenan ashafatun ashafatu ya ce ashafatan hmm? ashafatan lishafatain alwawu ba'un mim gunnatun baqaduha alkhayshum kaga shafatan <clears throat> to sai suna ganin nisbarsa sai dai a faɗi ha'un sai a ce ashafahi to shine sai ya ce su ƙura'u suna ce masa ashafawi ne to daga in ka duniya ce ashafahi to ba yana nufin a wajen ba ne amma a wajen makaranta qur'ani su ashafawi suke cewa wato harafin ikfa'ul mim sakina harafi nawa ke da shi eh? harafi daya wannan harafin ne shine bawo wasani na biyu idghamun bi misli ha'ata shine za a yi idgami idan aka samu wata mimun dan a gaba ga mimun mai dauri gaba kuma aka samu mimun mai wasali ga mimun mai dauri gaba kuma aka samu mimun mai wasali shine bi misli ha'ata idgami yana zuwa ne idan an samu wata irin mimun irin mimun sakina amma da sharadin ta zama me mimun mutaharrika musamman idgaman saghiran malamai suna ce masa al-idgamu saghir me yasa ya ce masa al-idgamu saghir saboda al-imamu Abu Amr abul ala Amrun al-Basri eh shi yana da al-idgamu al-kabir al-idgamu al-kabir a wajen al-imam أبو أمر العلاء أبو أمر العلاء الإمام المازني با وأما الإمام المازني صريحهم أبو أمر البصري فوالده العلاء أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا قال شيني شيني شيني شيني شيني أبو أم تو ينا دا قراءة سا قراءة سا إتا ينا دا, الإدغام الكبير بإن إن حرب فاقدا دي suka haɗu ko suna da wasali inda iri ɗaya ne to zai musu idigami kamar a cin su wata tsaha yana cewa kai nusabbi kafira wa nadhkurak kafira إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك kunta bina basira shi yasa sai ce maka al-idghamus sagir na shi kadai ke da al kabir abu amr abu amr al-ala abu amr ibn al shi kadai yake da wannan mun fahimta ai to shi yasa sai ya ce wa sammi idghaman sagiran ya fata ka ce masa al-idghamus sagir ya fata ya kai matashi ga duk da ku ake wa sammi idghaman sagiran ya fata shine kuma ake ce masa idghamu المتماثلين كو شنو إدغام المتماثلين والله أعلم akwai tambaya oh sai kun gama بسم الله